Zabura ta goma sha hudu Don mai bi da kaɗe kaɗe ta Dauda. Wawaye sukan ce a ransu, Ba Allah; sun lalace, ayyukansu kuwa mugaye ne, babu wani da yake yin abu mai kyau; Ubangiji ya duba daga sama a kan ’yan adam, don ya ga ko akwai wani da ya gane, wani wanda yake neman Allah. Duka sun kauce, duka gaba ɗaya sun zama lalatattu; babu ɗaya wanda yake yin abu mai kyau, ba ko ɗaya; masu aikata mugunta za su taɓa koyo, suna cin mutane yadda mutane ke cin gurasa, kuma waɗanda ba sa kira bisa ga sunan Ubangiji, ga su tsoro ya sha kansu, gama Allah yana cikin ƙungiyar adalai, ku masu mugunta kuna sa ƙoƙarin matalauta ya zama banza, amma Ubangiji ne mafakansu, kash, da ceton Isra'ila zai fito daga Sihiyona mana, sa'ad da Ubangiji zai maido da sa'ar mutanensa, bari Yaƙub ya yi farin ciki a Isra'ila kuma ya yi murna.